bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da yammacin lahadi biyar ga watan ramadan hijirar albibi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 22 ga watan fabrairu 2026 miladiya a darasin da ya gabata alarama ya karanta mana aya ta 282 cikin wannan sura mai albarka suratul bakara wato ayatul dain farin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu ba mu dade da fara bayani akan ayar ba lokaci ya mana halinsa kuma lura da cewa ayar tana da tsawo kwarai da gaske kamar yadda muka faɗi jiya ita ce ayar da tafi kowace aya tsawo cikin alkur'ani mai girma so baya bukata ala ramba ya sake maimaita ta a yanzu sai dai kawai za mu yi abin da ake ce mai waiwaye a don tafiya a takaice a gurguje ɗan abin da muka faɗa jiya wanda bai da yawa mu maimaito shi sannan kuma mu ci gaba da tafsirin har ya a ƙarshen ta insha Allah ta'ala kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi ya tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu menene hukuncin mutum ya yi aikin lada da dukiyar haram malamai suna da maganganu guda biyu dangane da wannan ra'ayi na farko shine Allah ba zai karba ba saboda ka'idar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah ta'ala mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki idan mutum yayi sata ya je ya sarka da kudin satan to Allah ba zai karba ba idan mutum yayi sata ya je aikin haji ko ya je umara da kudin sata duka Allah ba zai karba ba domin sos ɗin da kuɗin ya fito na haramun an gane ko wata rana Imam abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama annuman ya ga wani mutum yana fatan tuffa da ya saci tuffa sai ya ainihin wato yi sadaka saci tuffa sai kuma ya sadaka sai ce ya kace aikata haka baka san cewa sata haramun bane sai ce to ai satan da nake yi zunubi ɗaya ake rubuta mu idan kuma dai sadaka aikin alheri ne lada goma ake rubuta mu saboda ka ni dan kasuwa ne kamar dai baka gane ba kai Abu Hanifa kasuwanci nake yi tare da Allah in ne sata a rubuta mun lada daya sannan a rubuta mun zunubi daya ni kuma in yi sadaka a rubuta mun lada goma ina fata ana fahimta so shi inda ya fahimci abin kenan har yake ce abu hanifa ko dai baka gane bane abu hanifa ya kalle shi ya ce ka yi sata an rubuta maka zunubi ka yi sadaka ba a karɓa ba ko lada ko zunubi ba a rubuta ba a karɓi wannan sadakan ba ko dai baka da fahimta ne kai ma saboda Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban saboda haka waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi sun tabbatar da cewa da wasu dalilan ma lallai duk wanda ya yi zalunci ya yi mugunta ya aikata aikin kwarai da abin da ya zalunta to gaskiya aikinsa ba karɓaɓɓe ba ne Allah ta'ala ya tsare mu to sai wasu daga cikin malamai suke cewa satar da ya yi zunubinsa yana nan a kan shi an fahimta haka kuma aikin alkhairin da ya yi ladan yana nan shi ma a tattare da shi akwai zunubin akwai kuma ladan to amma dai gaskiya wannan ra'ayi ne marjuh ma'ana ra'ayi ne wanda yake arin aka rinjaya ba shine rajihin zance ba mafi inganci shine wannan fatawa ta farko saboda haka wanda suka kafa hujja da dalili na biyu cewa zai iya aikin kwarai da abin da ya yi na sata suna cewa ai zunubin akan kan shi ne amma kuma alherin baya kan wani wanda ya yi alherin a gare shi kamar mutum ne ya sata ko ya fashi shi ya ɗauko zunubin fashin ko yake sai da giya ba amma misali in ya zo gurin ka kai da kake sai da kaza sai ka sai da masa ko ya maka alheri to kai a gurin ka halal ne shi a gurin shi kuma haramun ne kai halal ka ce ina fata ana fahimta wallahu ta'ala a'lam amma dai mutum ya nisanci dukkan irin wa'annan ababe da akwai sabani saboda karka fada cikin shubha ka bar shi shi ya yafi alheri? saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a ci tsayibat ya ce ku ya ayyuhar rusulun kudu min tsayibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim to saboda haka lalle a kiyaye haramun a shi shi mun yana lalata ainihin wato rayuwar dan adam saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu lahamin nabata ala suhti fannaru aula bih hadisin abubakar musaddiq Allah ya kara masa yadda annabi ya ce dukkan wani tsoka da ta ginu akan haramun wuta ce ta fi cancanta ta ita ina ba ta ana fahimta ya faɗi wannan hadisin lokacin da wasu daga cikin masu zagin sahabbai suke tuhumar sa cewa wai ya hana na na Aisha rabon gadanta na na Fadima afwan ya hana na na Fadima rabon gadanta ya cinye mata wata gona ta fadak ya ce a za in cinye mata ni da kunne na naji cewa ga abin da annabi ya faɗa idan haƙƙin ta ne ai za a bada bayan annabi ya ce mu annabawa ba a gada mu na hannu ma'asharar anbiya ila nuraf mu annabawa ba a gada mu wa ma taraknahu sadaka duk abin da muka bar shi ya zama sadaka saboda ce malam musulunci ba a gado to a taƙaice haramun illa yake da shi na daga ciki hadisin da yake cikin musulun. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da bayanin wani mutum cewa innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurul mustabihat har zuwa ƙarshe la ya'lamu anna kathirun minan nas idan ce sun ba zakara rajula yadilu safara shadidu bayan menene yadilu safara yamuddu yadayhi ila as-sama yaqulu ya rab ya rab ko ba ka ba fa guzziya bil haram har zuwa ƙarshe ce fa anna yustajabu lahu an kama qala alaihi salatu wassalam wato wannan mutumin ya cika sharuɗan karɓar addu'a na farko matafiyi ne Allah yana amsa addu'an matafiya amma yujibul muqama ila da abu ya ci fusu a waje wajen alhubbul fa al'am bayan da tafiya ga wahala kuma muqam ne shi ya gaji ga gajiya ga matsatsi irin na tafiya na matafi sannan kuma ga daga hannu sama shi ma yana daga cikin ladabin addu'a ya daga hannayensa amma inda illar take an shayar da shi da haram an tufafantar da shi da haram an ciyar da shi da haram idan nabi ce fa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghuzziya bil haram gaba ɗaya abincin ma da ya ci ya taso ya girma duka haramun ne a cikin jikin shi haramun ce ke tafiya a tsokar shi gaba ɗaya to wannan shi ne virus din kamar kwamfuta ce in virus ya shiga cikinta za ta iya aiki ne gaba ɗaya za ta lalace to annabi ya ce fa Allah yin tijabu da wuya za a iya amsa masa wannan addu'a ba zai yi ba da yana da kyau mu kiyaye wani lokaci za ka ka zo kai ta addu'a Allah bai karba ba me ya dalili alwai suka ce wallahi ba mamaki rigar da take jikinka sanda kake addu'a ita ce ta haramu sai ta hana Allah ya karba addu'a ko hularta, ko takalminka ko agogonka ko gilashinka ko zoben hannunka duk wannan dalilin yana iya hana to yana da kyau mu kiyaye Da zama to halal muke ci idan mutum yana so ya zama mai amsar addu'a kamar yadda annabi ya faɗa ma wanda da cikin sahabbai annabi ya ce aqib maqamak kamai da abincinka ya zama halal duk yadda za ka yi kokari ka zama halal kake ci ta kun mujabar da'awa za ka zama wanda ake karɓa addu'a shi a ba ta ana fahimta in dai halal ne to ka ci ka more kamar yadda ya kai ziyara wajen malaminsa imamu abu halifa ne je wurin imamu shafi ko imamu shafi ya je wurinsa na manta yadda kana kallo kullum malam yana cewa malami na zai zo malami na zai samu na ziyara malam sai ga malamin malam ya zo aka samu abinci ya tashi abincin ya suka kwano ce kai wannan mutumin wani shi ne fa malamin baba mu ya cinye abinci kuma duk ba yana ta kuranta mana shi da zuhu daga gudun duniya ha dare ya yi daga bai tashi ya yi layl ba ita kawai ta tsaya ta zama spy ya di gani bai tashi ya yi sallah ba sallan asuba tana yi ya tashi ya sallan asuba bai yi alwala ba ta ce kai wannan ina don taba haka wannan irin malami ne ta ba wannan labari ta ce to ai ga shi ita ba ta yi tambaye shi ba sai shi ya tambaye shi ta ce kaji ka ji abin da ta ce ya ce lokacin da na zo gidanka a halin tafiya ina tsananin jin yunwa na zo gidanka na tabbatar da abincin gidanka na halin ne shi yasa duk inda na samu halin ko annabi ya ce karka ne wasa eh shi yasa na ke cirai ni na yaga mai shuna don na san abincin gidan da na halin abincin gidan malam ina za a samu ko yana ba ce haramun biya a gidan ma a cikin kome haram aha me haka ne biya a gidan lima kusa gani ai ko burkutu ba za a gani ba, a gidan ne a gani saboda aka yi ci abincin shi ya tafi a da kwanan yana daga cikin sunna ka ci abinci ka shiɗe kwano sunna ne akwai lada ka tsotsa yan yatsunka ma sunna ne an fahimta muna karanta wannan hadisin wata rana shekar abbas allah ya ƙara masa lafiya yana nan sai wani ya tambaye shi to yanzu malam ai ana cin abinci da cokali yace cokalin ma sai ka zire shi kalashi yayi daidai yace amma dangane da rashin sallah ko kiyamul layl da bani bai ce wallahi matsaloli nake istinbadi na addini sama da guda 30 da wani a zaman nan da yake yace Allah kuma da nayi ba tsarki ba alwala sun alwala isha'i ta je tana nan ba ta kare ba <laughs> to wani alwala zai sake ruwa kaga manya kenan malam ba ba san eh ba ki ba mai ko amma mu ne yanzu ai mun tashi to zo mun sake alwala <laughs> Allah ya shaka to so raka take dai haramun ne gaskiya ka ji bayanan da malamai suka yi dan da ce ko malam menene hukuncin yan kasuwa waɗanda suke ƙara farashin kayan su idan watan azumi ya zo menene kuma hukuncin hakan da suke yi ko su ji tsoron Allah ne duk wanda ya tsawwala wa bayan Allah Allah shi ma zai tsawwala masa ya kamata ku rage farashin kaya ne albarkacin wannan wata wallahi malam akwai abin da yana da bakan rai waɗanda ba mu ba abokanan zaman mu wallahi idan lokacin bikin kirsimeti ya zo suna rage wa mutanen su farashi amma mu kuma in lokacin mu ya zo sai kaga ana ƙara farashi duk da dai ni wannan matsalar ba na so in shiga cikinta da zurfi saboda in kai magana da 'yan kasuwan a kodansu ababe da ka iya faruwa wajen siyo kayan da ɗauko su da kaza sukan canza lokacin da ake kirsimeti ba lokacin ake azumi ba ababe suna iya caccanzawa amma dai kai a matsayin ka na ɗan kasuwa ka ji tsoron Allah kai ka san farashin kayanka ka san me ka samu na riba menene kuma ka rage a da azumi babbar ribar ka shine kai abin da Allah zai yarda da kai wala ko baka samu riba na kasuwancin ka ba ka samu riba na Allah ya gafarta maka ta rage farashin kayanka wannan shine babbar riba da ake bukata ka sauƙaƙa bayan Allah kai ma Allah zai sauƙaƙa maka Allah ta ala ne da so yin hakan ba daidai ba ne sai a kiyaye wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya taimaki malam tambaya ta wani dillali ne ya ce da mun da fili bayan ya kai ni na saya na zagaya filin daga baya ya sai da wani ba shi da kudin da zai biya ni sai ne mashi Allah ya isa ni da ya zalunce ni to matana ko matansa duk kalma za ta zama za ta iya ɗaukan kowanne ko a ce matana ko matana da ƙa'idan hausa dole ya kamata a ce akwai bambanci yanayin cigar rubutu don a tantance matana yake nufi ko matana a taƙaice dai iyalinsa da yaransa sai suka ringa yi mushi Eh, da yadda sun gan shi suna tsine masa ko suna zagi ta ni kuma ina hana su don gudun kada Allah ta'ala ya ainihin wato kama su da wannan laifi a lahira na magana da suke fara domin ni na riga na ce Allah ya sa to wai sai iyalan suka ce ah, ah, su ai su ma ya zalunce su ni kuma na ce ba su ya zalunta ba ni aka zalunta kuma tun da na ce Allah ya sa to ai magana ta gari to ya magana take su iyaye su magada ne ya za a yi mutu kuma yan cinye masu gado ko kai Allah ya shirka ka san wai wane ne cikin mawaƙan da yake cewa mutum bai da gadon ka amma yana da gadon batun ka gida ai dukiya ta fashe ai tun da ya riga kai ƙara wurin Allah to shi kenan zai bar magana ke matarsa ko ɗansa ko wane ne za ku ba magana mata kuma mace ai san da mahaifi ke da rai shine dukiyarsa ce Ya yi abin da ya ga dama lokacin da kuma ya rasu to shi kenan dukiya ta dawo hannun ku ku ne magana sai abin da kuka ce amma wanda aka zalunta shi ne shi uba mana kai din kai ne mai dukiya kuma ka bar a hannun Allah shi kenan ka bar magana Allah shi zai yi hukunci ina fata ana fahimta yau ai Allah ya yi ta kan kone. duk da ana samun waɗansu da su har ba na wai a ce musu Allah ya yi ta saboda ba su yi tunani ba su san haɗarin wannan barin mutum da Allah ba wallahi da sun sani da ba za su yarda da hakan ba eh muna fata Allah ya kawo mana mafita a cikin al'amura amma dai lallai irin waɗannan ababe na cin haƙƙin bayan Allah to ba wai dillare kaɗai ba duk wani wanda yake da alaƙa da irin wannan na wani haƙƙi to ji tsoron Allah kare danna haƙƙin kowa domin wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya ci haƙƙin wani ko da kai da shibir ne shibir fa shine nan daga nan zuwa nan ka buɗe hannunka wannan babban ɗan yatsan zuwa nan shi ne shibir annabi ya ce za a zo a gwargwadon filin da ka ci ko taɗin wannan shibir ɗin za a zurfafa shi a ƙarƙashin ƙasan bakwai ƙasa har ta bakwai wutar jahannama to yana ga wanda zai ci kamun ɗaya wa zai ci mita kaza mita wani ma ci ya filin gaba gida yanzu ka ga wannan haɗarin gaba ɗaya ma filin aka daida wala Allah kwata ne wala Allah 50 by 50 ne wala Allah cikakken fuloti ne 50 by 100 ko kuma a ce 100 by 100 ko kaza by kaza kai ila ma gona ce dan Allah ya je dan Allah ya wada kaga akwai hadari shi yasa zaka ga mai wayau shi ne ko da gidansa ne ko filinsa in zai gini ma baya cinye shi duka sai ka bar wani dan ciki wala Allah saboda kwalbati ko saboda wani abu dai amma mu yanzu mun waye gari so muke sai mun cinye komai mun yi handame ga wani ya shiga cikin kwalbati ma an fahimta ya rufe shi kawai ya kulle ko ina da ina wanda duka kuskure ne Allah ya kai mana ya samu gyara sai wannan mai tagode Allah ya saka da alkhairi ya kawo gudunmawa naira dubu goma a hannun kash an fahimta Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa amin jani ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani dayan tadayantum ne idan kun tashi yin mu'amala ta bashi an gane ko ila ajalin musamman zuwa wani lokaci sananne faktubuhu ku rubuta bashi dan saboda samun natsuwa da aminci bisa mu'amalar da aka yi adadin abin da aka karba da lokacin da za a biya istisaqan saƙan raddan lin niza don samun amintuwa da kuma kore jayayya nan gaba kada wanda ya bada ya ce kaza ne wanda ya zo kuma zai shi zai biya ya rika cewa kaza ne sabanin dan uwansa wal yaktub bainakum katibun bil adl a samu wani mai rubutu wanda zai rubuta a tsakaninku da adalci kai bil haqqi fi kitabatihi wajen rubutun nan yayi rubutu da adalci ya rubuta wannan bashi la yazidu fil mali wal ajal wala yanqus kar ya cikin kudin ko ajali na muddar sanda za a biya bashin sannan kar kuma ya rage kudin wala ya'ba katibun an yaktuba kada wato shi mai rubutu ya ki amsa kiransa ko gayyatar da aka yi masa na ya zo ya rubutun nan idan an kira shi a kai kama allamahu hula kamar yadda ubangiji ta'ala ya sanar da shi ai faddalahu bil kitabati yadda Allah ya bashi falala ta sanar da shi ilimin rubutu fala yadkhalu biha kar ya ruwa da wannan ilimin nasa falyaktub lalle ya rubuta wannan ainihin wato bashi a tsakanin waɗanda suke mu'amala ta bashi Allah ya ce wal yumlil ladhi alayhi alhaq idan aka tashi rubutun wanda yake da haƙƙi da haƙƙi a nan shine wanda shi zai biya bashi wanda shi ya ci bashi shi ne mai haƙƙin biyan bashi dan bashin a kansa yake to ne zai yi imla'i imla'i shine dictation shine shufta yayi shufta ga mai rubutu ya rika rubutawa shine yumlil imlalu wal imla'u bi ma'ana yin al-katib ash-shakhs alladhi alayhi al-haq wanda shike biyan ainihin wato bashin ai adai da annahu al-mashhud domin a kansa ake kafa Shi shine zai biya bashin fa yaqirra li yu'lama ma alaihi dan ya tabbatar ya san menene a kansa shine zai ce ni ne ɗan ne mai zama a gida kaza a unguwa kaza ko mai sana'a kaza ko mai shago kaza a kasuwa kaza yana rubutawa shi kuma na karbi kudin malam ne mai zama a unguwa kaza gida lamba kaza ko mai shago kaza a wuri kaza duk da fara naira kaza akan zan biya shi rana kaza ga watan kaza duk yana fara shi wanda ya ci bashin zai rika fada shi wanda yana zaune yana ji a gabansa an gane ko shi kuma mai rubutu yana rubutawa wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijin sa fi imla'i wajen imla'in da yake masa shi wanda zai ci bashin me yasa aka ce yaji tsoron Allah saboda kada ya zo fadan wannan abin da za a rubuta idan yi wata kalma da take nuna za a iya rajiya ko a ƙara an fahimta ta yadda idan an tafi gida zai je canza wata kalma ko ya wani rubutu ko ya ƙara kaza dan ya nuna cewa akasin abin da ya ci wannan bashin ya ji tsoron Allah san da yake imla'in nan san da yake wannan shukar wala ya bakas lafazin kasu shine ragewa wa sharauku bi samanin baksin abin da bai kai ya ka maka dan abu dan kaɗan to ka wuce ko mun kankantan kuɗin nan daga ciki minhu shay'an wani abu daga cikin abin da ka ci bashin ka rage shi an gane wannan ko na wannan gaskiyar abu amalar da kuka yi din in kana alladhi alayhi alhaqu safihan idan wanda yake da haƙi ma'ana wanda zai zamanto cewa shine zai biya bashin mutum ne wanda yake safihi safihi shine wawa ko maloho an fahimta gashi bai iya rubutu au za'ifan ko kuma yana da rauni anil imla ba zai iya faɗa ana rubutawa ba shi bai iya yadda zai yi bayanin ya karɓi bashi kaza a wurin wane kaza ba adadi kaza zai biya lokaci kaza duk ba zai iya yin wannan ba yana da wannan raunin ko dai littattare saboda ainihin wato kankancin shekarunsa ko kimanin ko kuma ma shekarunsa ya ja babba ne ya zama dattijo sosai magana tana iya masa wahala zai iya manta wasu maganganu au da'iful Akali ko kuma ya zama ma kwakwalwarsa tana da rauni bai da kwakwalwa mai karfi da zai iya wannan Allah ya ce aula ya yastati'u an lilla. ko kuma shi kansa gaba ɗaya ma ba zai iya yin magana ba an gane wannan ko saboda kurma ne li saboda kurma ne shi ko bebe au jahalin bil ko kuma ya jahilci lugar da ake rubutawa wala Allah da turanci za a rubuta shi ko baya jin turanci wala Allah da Hausa za a rubuta shi ko baya jin Hausa wala Allah da fulatanci ne shi ko bai jin yaran kaga duka an samu matsala sai zai iya yin wani bayanin da za a yi wannan an gane ko da makamantan dukkan uzurori da za su iya faruwa idan hakan ta faru to sai Allah ya ce falyum lil waliyuhu to waliyinsa majibincin al'amarinsa shi sai ya shiftar a madadinsa ga wani matsayi wanda yake barkinsa ne wannan wansa ne wannan ɗaninsa ne wannan sakataren ne ne masa aiki akan samu mutum dan kasuwa bai yi karatun boko ba amma yana da ma'aikaci dan boko da zai tsaya ya yi bayanai a madadin mai gidansa an fahimci wannan ko to fal yumlil waliyuhu ay mutawalli amrahu wanda yake jibinta al'amarinsa min walidin kama daga mahaifinsa wa wasiyyin ko wanda yayi wasiya ya ce ne zai zamanto mai rubuta bayanai a kaina wa qayyimin ko wanda yake tsayuwa akan sa wakilinsa wa mutarjim ko kuma translator wanda ke fassara masa ababe ya ce kaza ne ya yi bayani shi yana jin yaran shi ma sai ya fara sai yare ya faɗa ma wannan ga abin da uga ya fada ko ga abin da alhaji ya ce shi ma ya faɗa shi ma ya faɗa ya zama to tafinta su to sai ya rubuta an gane shi ma wannan ɗin da zai rubuta bil adili Allah ce rubuta da adalci mana yin imla'in nan da adalci ana samun mugaye waɗanda za su zo wurin imla'in nan su faɗa abin da yake ba daidai ba wallahi akwai wani daga cikin mabarata ya rasu Allah ya gafarta masa wasu a cikin ma'aikatansa sun zalunce shi saboda shi bai da ilimi amma wala haka za su faɗa abin da yake sabanin abin da aka yi su ƙara su yi ciwa-ciwa amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa dukiyarsa albarka su da kansu suke nadama abin da suka aikata kaga wannan akwai haɗari shi yasa Allah ya ce to shi falyum lil waliyyi bil adli wannan waliyin nasa wanda zai rubuta bashin ko zai yi imla'in ya shifta a rubuta to yayi da adalci idan kuka tashi za ku rubuta Allah ce wasfashidu shahidain min rijali ku sanya shaidu guda biyu fashidu ku sanya su a matsayin shaida ai ishhadu ala daini ku fattafa shaidu akan bashi shahidaini waɗanda suke shaidu guda biyu shahidaini hadiraini suna wurin a gabansu ake shiftan a gabansu ake rubutun ga mai ba da bashin da mai karɓan bashin suna kallo waƙatil aƙadi a daidai lokacin da ake ƙulla wannan bashi ku kalli Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato shahidai ne bai ce shahidai ne ba saboda shahidai ne ya fi zama ablan ya fi isa da gamsarwa an gane wannan ko Allah ta'ala ya ce shahidai ne min rijali wato shahidai guda biyu wanda shi shaida a musulunci sai ya cika sharɗa na farko dole ne ya zamanto musulmi ne bayan haka ya zamanto baligi ne bayan haka ya zamanto mai hankali ne bayan haka ya zamanto cikakken ɗa ne ba bawa ba ita fata ana fahimta sannan idan ka kalli waɗannan kenan ba a karɓar shaidar kafin domin ba adili ba ne shi saboda ba musulmi ba ne sannan ba a karɓar shaidan yaro ƙarami saboda shi ba baligi ba ne dole ya zama yana da hankali malamai sun ce ana iya samun sa mumayyar tun mumayyar ne ma'ana mumayyar shine mai wayau wanda yana da hankali ya san bai aka yi ya aka yi akalla da shekara bakwai takwas har zuwa abin da ya sama amma yaro ƙarami ba a yadda ba sai akwai wanda suke tsananta ma dole kawai sai ya bayyana ba mutum shaidan yaro sannan cewa ya zamanto a ƙarƙashin wannan ma na mutum hankalin hatta majinun mahaukaci ba za a karɓi shaidarsa ba saboda dole sai ya zamanto cikakken baligi gini hankali sannan kuma ya zamanto cewa cikakken ɗaka ga ba za ka karɓi shaidar bawa ba idan an samu wannan ya zamanto cikakken adali wanda za a iya ainihin karɓar shaidarsa ubangiji ta ala ya ce min rijalikum daga cikin mazajen ku wannan ya nuna ban da mata maza ake so asali su ba da shaida domin bai ce ba minkum da ya ce minkum daga cikinku ana iya ɗaukar maza ko mata amma sai Allah ya ce min rijalikum daga cikin mazajenku, ina fata ana fahimta maza ake so ai albaligina balagaggu minal muslimin al ahrar daga cikin musulmai waɗanda suke ainihin wato ‘ya'ya ba bayi ba domin cewa min rijalikum daga cikin mazajenku ba a ce wa mutum rajul sai in ya balaga haka ne yaro karami ana ce masa rajulun ba a ce masa rajulun amma Allah ce wasu wastashhidu shahidain sai ce min ku. ina fata ana fahimta dole ana bukatar namiji an gane wannan ko yaro cikin mudawwana juz'i na hudu shafi na 541 yake cewa hal tajuzu shahadatul abdi fi shay'in min al-ashiya' al-hudud wal jirahat shin ya halatta a karɓi shaidar bawa a kan waɗansu ababe na haddi bar a ce jin ciwo an jima wani ciwo ko haddi a kai irin wannan laifukan da akwai haddi a kai ko shaikin mai da ko ko wani abu na haƙoƙi wanda yake ɗan kaɗan ne ko ko mai yawa ne Allah a kwaso ƙara imamu malik imamu malik ya ce la ta juzu shahadatul abdi fi shay'in min ashiya shaidan bawa ba ta inganta a kowanne daga cikin abu daga cikin ababe ba a karɓar shaidan bawa an gane ko kuma aka ya zo a cikin minahul jalil shafin muktasar shi ma juz'i na tara shafi na ɗari da saba'in da uku tun daga wannan shafin har shafuffukan da suka zo baya ya yi magana a kan wannan littafsir kana iya komawa domin ka gani ubangiji ta'ala ya ce fa in lam yakuna rajulain idan su biyun nan da aka ce shahidai ne min rijalikum kaga mutum biyu ne to lam yakuna su biyun ba su kasance mazaje guda biyu ba wanda za su ba da shaida ya za a yi yanzu ai ash-shahidan sai Allah ya ce farajulun sai aka samu mutum daya wamra'atani da mata guda biyu waɗanda su ne za su ba da shaida a nan gurin fa'illan ya kura rajulai an gane ko in ba su kasance mazaje guda biyu ba ko dai ya zama lokacin da aka tafi nemo shirin ba a samu maza biyu ba sai aka samu namiji ɗaya da mata biyu aka kawo an fahimta wannan kawo su da aka yi a matsayin shaidu ko kuma a'a ya zamanto cewa an je an duba an bincika an bankaɗo da aka tashi zuwa ba wata wata ba kawai ban yi wahalar neman maza guda biyu ba ni kawai sai na ɗauko ina zuwa kawai sai na gawa na na ce taho ce ke ma taho ke ma taho ko suka taho ba wahalar ni ma ba kamar wancan na farkon sai da aka nemo kowane nau'i a cikinsu aka kawo su a matsayin shaida to dukkan su yayi malamai suna fifita na biyun ma domin idan aka ɗauki na farko malamai suna cewa akwai wani nau'i na ainihin wato tsanantawa a cikin shi domin mai za ka yi ta bincike kana neman adali baka samu ba shaida namiji ka samu daya ka ƙara samun da biyu sai za ka wahala kafin ka nemo amma za ka iya samun mata guda biyu da namiji guda ɗaya. to wannan ya halatta ubangiji ta ala ce idan aka kawo su an gane wannan ko su su ba da shaida a wannan al'amari ko mu'amala da aka yi min mantar zauna su ma daga cikin sharaɗinsu ya zama suna cikin waɗanda kuka yadda da su min shuhada cikin shaidun mana suna da waɗancan siffofi da aka ambata na musulunci da hankali da ainihin wato eh, balagantaka ake cewa kuma ne da cewa sun zamanto mukallafai yawa har ko sannan kuma ba bayi ba ne. sun cika waɗannan sharaɗa su ɗin adilai ne mimman tarzona ne shuhada ai tarzona hu dini ne kun yadda da su saboda suna da addini wa adalatu kuma sannan adilai ne an gane wannan ko to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an tazilla ihdahuma me yasa aka ce an tazilla ihdahuma saboda kada ɗaya su ta manta shine ma'anar aya lafazin dalla shine mantuwa wato kata lafazin abdalal anan ana nufin annisiyan dan kada ɗaya cikin matar da aka kawo mantuwa. an gane wannan ko lafazin yadillu ya zo cikin alkur'ani ko qala ilmuha fi inda rabbi fi kitabillahi yadhillu rabbi wala a gani Allah madaukakin sarki yana magana akan ilimin tashin alkiyama sai bayani akan cewa ai ilimin taɗin nan yana hannun ubangiji na wanda yake a cikin littafin da baya bata Allah baya mantawa kuma abin yana da rubuce ba wanda ya gani sai Allah subhanahu wata'ala saboda ka waɗannan mata guda biyu sai aka ce an tazilla ihdahuma da aka ce ihdahuma damirin yana komawa zuwa ga imra'atani kada ɗayan su yi mantuwa ai tansa ihdahuma ɗaya daga cikin matan nan a shahada ta manta wannan shaidar dan me malam yace li nafsi aqlihinna saboda tawayar hankalinsu wa dabtihinna da tawaya da suke da shi wajen tantance abu su kiyayewa bi sababi galabati atifatihinna saboda galaba da ainihin wato atifa da rauni da mace take da shi ba wai saboda ba ta da hankali bane malam yace walaysa hadha intiqasan min makanati almar'a wannan ba tauye mace matsayin ta bane bal huwa i'lanun lil waqi' wannan sanarwa ne ga abin da yake waqi'i min ajali zamani huquqil ibadi dan a samu tsare dukiyar bayi aka faɗi wannan saboda mace ba kamar namiji bane abinda za a yi yanzu ka kiyaye shi ba dole bane mace ta kiyaye saboda ayyukan da take yi a gida da kaza da kaza zai iya mantar da ita shi da ake son mata biyu shi kuma raujin kwaya daya yayi lokacin da aka zo aka yi kaza suna kallo da za a buƙaci shaidan nan wata in ta manta sai ta tuna mata ina fata ana fahimta wata sai ta ce ki tuna lokacin da aka yi mana a wuri kaza ake sa wata a wanda kina goyon wane ko wance sai da tuna ta ce eh ko wallahi na tuna an yi haka shi kenan sai ta dakatar da ita ana fahimta to wannan rauni ne da mace take da shi an gane wannan ko mun karanta shi a wancan hadisi a wani darasi a baya wanda arsala yake cewa mara aiki na isasu aqalin wa dini aghlaba li dilubbin Hunna. ban taba ganin masu raunin addini da hankali ba irin mata waɗanda suke rinjaye mai hankali an gane ko mace tana da raunin addini sakamakon ana ibada da bautan Allah ita ba za ta yi ba idan jini ya zo mata ko in ta haihu amma idan aka zo kuma ana ainihin wato mu'amala ta yau da kullum tana da rauni wurin tunani za ta iya mantuwa ko da ta san abin sai ta manta ta kuma mantuwa ɗabi'a ce ta dukkan ɗan adam Allah madaukakin sarki dai yake cewa fatu zakkira ihdahum al sai ɗayan ta tunatar da ɗayan wannan lafazin malamai suka ce fatu zakkira dinnan ya ƙara tabbatar da cewa an tabilla da aka faɗa yana nufin mantuwa ne ina fata ana fahimta ba wani zaji ba ne don karka ɗauka an mai da ita bayan a wannan an yi bayani ne na gaskiya kamar yadda malam ya faɗa saboda mene wurin tsare dukiyar bayi ne na halittu dukiyar bayan Allah ka ci bashin mutum a kiyaye nawa ne wani lokaci ne kar a zo a samu matsala da sarka tafi da haƙƙin wani sai ma kar wani ya tafi da naka haƙƙin ubangiji ta ala ya ce al'ukura ita ɗayan wacce ta yi manta ita ce al'ukura Allah ta'ala ya sa idan ta manta ɗayan za ta tuna da ita ta ce mata an yi kaza an yi kaza lokaci kaza duk ta tunatar da ita ubangiji ta'ala ya ce wala ya aba shuhada'u su shaidun da za a kira don su zo su zamanto shaida dangane da wannan mu'amala ta bashi da aka yi kasiki zuwa lafazin ya aba kasiki zuwa idza ma duk lokacin da aka kira su aka ce ku zo ku ba da shaidar nan wacce aka yi mu'amala rana kaza ga watan kaza a wuri kaza din nan to lokaci yayi ku zo ku tabbatar da abin ya faru ko kuma an samu matsala na yi magana ya ce ba haka bane ku zo ku zama shaidan nan da kuka bada ku tabbatar da ita to kar ku ki zuwa wala ya ba shuhada kada shaidu su ki zuwa ila tahammuli shahadati wa ada'iha kaf zo su ki zama shaidan san da za a rubuta bashin sannan kuma lokacin da aka buƙaci su zo su ba da shaidan ma a kotu kar su ki zuwa an gane ko ubangiji ta'ala ya ce kar su ki zuwa wala ya aba shuhada idza ma da uli anda ta'ammulu ta fardu kifaya domin daukan nauyin zama shaida fardu kifaya ne idan wani yayi ba sai wani yayi ba amma wal ada lokacin da mutum ya zo zai ba da shaidan da ya dauka kazalika inzalul muhtamiluna ala ma yathbutu bihi bil haqq wa illa fardu ayn ala in dai ya zamanto abin da ka ba da shaidan an riga an warware mu'amalar na da ba da shaida akan mu'amala wani da wani ba wata matsala ya biya shi sa ba sai ka zo ba ina fata ana fahimta amma lokacin da matsala ta faru wani ya yi wani yayi musu ko kaza to yanzu wannan zuwan naka ya zama wajibi sai ka zo dan ka ba wannan shaida a samu a ainihin wato warware haƙƙin da ke tsakani Allah ta'ala ya ce wala taqamu kar ku gaji ay tumillu kada ku gajiya an taktubuhu akan ku rubuta wannan bashin ko ku rubuta abin da kuka yi shaidan a sa kai ma shahidtum alaihi min al-haqqi li katarati wuqu'i dhalika saboda yawan faruwan haka yau an kira ka ka bada shaida tsakanin wani da wani an jima an kira ka tsakanin wani da wani shaida kan shaida nan ko ina kana ta bada shaida Allah ce karka gaji ka dinga zuwa kana bada shaida in dai an nema an gane wannan ko sagiran kana ko kabira shin bashin kadan ne ko ko mai yawa ne ma'anar shi shine qalilan aw kathiran ila ajalihi har zuwa lokacin da aka ce za a biya wannan bashi kai wakata hululihi an ce karshen wata ne an ce karshen shekara ne an gane wannan ko kar ka gajiya ma'ana shine ay la tuhmilu al ajala fil kitaba kar ku sakaci da lokacin da za a rubuta na biyan bashin nan wajen rubutu a rubuta 19 ga watan 7 19 ga watan 8 20 ga watan 1 ko nawa ne a rubuta kar ai wasa da wannan an gane wannan ko ubangiji ta ala ya ce idan kuka haka zalikum wannan rubutun da za ku yi an shine yafi zama adalci inda Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko shi yafi zama adalci wa aqwamu kuma shine yafi tsayuwa yafi zama tabbas lish shahadati dangane da shaidan nan da za a bada sai a adadu ala ya yi adalci wa adina sannan shi ya fi kusa da cewa Allah bu kar ku zo ku rikice kar ku manta ku rika yin shakka anya ko dai dubu ɗaya ne a ko ɗari tara ne don dubu ɗaya da ɗari ɗaya ne ana tsaya ana ta shakka amma rubutu duk abin da aka rubuta yana nan a rubuce ma ku ci ba tsarra wa ma ku fiza tsarra haka ne ko to da ka kun riga kun rubuta Adina Allah Tarta bu, ba za ku shakka ba ƙasar al wal ajal illa an takuna Allah ce sai dai fa idan ya zamanto an takuna tijaratan kasuwanci ne kuke yi hadiratan wanda kuke yin tagata yanzu kuke kun saba yan kasuwa ne ga shagon ka gana shi kakan ansa kuɗi a hannunka a hannun shi ko ka ce ba na kaya kaza duk kuna wannan mu'amalan yanzu yanzu ana yin ta an gane ko to wannan tudiruna ha bainakum wanda kuke kasuwancin a tsakaninku ai ta'minuna ha wala ajra fiha kukan karbi ba na kaza ba sai an rubuta lokaci kaza zan baka ba dan da ka zo zaka miƙa masa ka san akwai ka kaza a hannun shi ana wannan mu'amala wannan Allah ta'ala ya ce falaita alaikum junahun Allah taktubuha babu laifi a gare ku dan ba ku rubuta su ba irin wannan lafazin illa an takuna wannan illa din malamai suka ce illa ne bi ma'ana lakin ina fata an fahimci domin domin mustasna ne da ma'anar lakin ina fata ana fahimta saboda mustasna munqati ne kuma shi baya cikin jinsin mustasna minhu saboda tijaratan ba bashi bane Allah ya ce illa an takuna tijaratan hadiratan yace illa an takuna dainan ba da ya riga ya magana akan bashi tun a nan yanzu muna mu'amala da kai ne ga shago na ga naka nace da Allah mi komon biyar na ina zuwa sai ka miƙo sai ka ba wani canji a ah, an jima da Allah mi komon 1000 na kuma zai ce maka mi komon kaza na sai ka duk wannan kuna yi to ne aka ce irin wannan ba shi kun rubuta ba ina fata ana fahimta amma idan ya zama istisna muttasil ne yana da alaka da maganar bashin da ake yi an gane wannan ko to ya to wato ya shiga cikin bashi da ake magana da nau'in salam da ne magana jiya a kanta duk sun faɗo ciki ko ya za ku ce ko rubuta saboda wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yaslif al yaslif fi kaidin ma'lumin wa wazanin ma'lum ina fata ana fahimta ubangiji ta'ala yake cewa babu laifi ba sai kun rubuta irin wannan ba Allah ta'ala ya ce wa ashidu shahidai ne min rijalikum haka ne wa ashidu idza tabayatum afwan ku sanya shaida idan za ku yi kasuwanci kaga wannan akwai wani nau'i na tsanani duk sanda za ka yi shaida sai ba sai ka kafa shaida jama'a ku zo zan sai gesha a shagon wani a rubuta shaida na bashi kuɗi na sai shara shaida zo ka gani na sai kaza zo ka gani shaida ai kan saba shaidu a da abin da aka kaga akwai matsala a ciki amma Allah ta'ala haka ya rubuta ai fa innahu adfa al-ikhtilaf yana tunkuɗe sabani fa hada wa ma qablahu amru nadab amma dai wannan abu ne wanda yake inda an so ana iya yin hakan amma ba wajibi bane kamar yadda malam ya faɗa kuma wasu daga cikin malaman tafsiri ma sun yi tafsirat akan wannan Allah ce wala yudarra katibun wala shahid ba a cutar da mai rubutun nan da kuma shaidan da za a bada an gane wannan ko cutarwa shine a zo a ce an yi bashi na naira dubu biyar bashin da aka ci naira dubu biyar aka sa shi ne rubutun ya rubuta dubu biyar haka aka yi masa kifa aka yi imla'in kuma ya rubuta amma lokacin da aka rabu aka watse shi wanda ya ci bashin sai ya goge zero ɗaya yanzu nawa ya dawo ya dawo ɗari biyar amma lokacin da aka zo za a kafa shaida a kotu yanzu shi da ya rubutun ba an fitar da shi ba domin za ta shi ya rubuta ɗari biyar ko kuma shi wanda ya bada bashin da ya je sai ya ƙara zero ɗaya ya tashi daga ɗari biyar dubu biyar ya koma na dubu hamsin kaga ya cutar da shi shi ma so kar a ko ɗaya daga cikin irin wannan wala shahid kar a cutar da shaidun nan wala ya zurruhu ma sahibul haqqi wanda zai biya bashin karya cutar da su bi tafilifi ma ma la ya tsibu fil kitaba ta hanyar daura musu abin da ba za su iya ba a rubutu wa shahada da wurin bada shaidan nan wa in taqalu Allah ya ce matakar kuka aikata abin da aka hana ku har ku cutar da su din nan to fa innahu fusuqun bikum wannan abin fasikanci ne daga gare ku ma'anar fasikanci anan shine khurujun an ta'ati fita daga da'a la yaqiqu wanda bai dace mutum ya aikata ba la yaqiqu bikum bai dace da ku ba hatta qullah Allah ce ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyihi akan umarninsa da kuma hanin da yake muku wa yu'allimukum Allah Allah yana sanar da ku wannan ku sani ku kiyaye dokokin nan da Allah ya faɗa masaliha umurikum Allah yana sanar da ku masalih na al'amuran ku wallahu bi kulli shay'in alim Allah dangane da komai alimun ne shi masani ne yana sanar da komai sai Allah ya ce mai وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة نعم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر إذا كنتم كسن شيء أهالا سفيا ليه ai musafiri ne wa tadayantum gashi kuna halin tafiya kuma sai mu'amala ta bashi za ta shiga tsakaninku walam tajidu katiban sai kuma kuka nemi mai rubutun da aka ce ya rubuta ba ku samu ba to farihanun sai a bayar da jingina makbuga wanda wani zai karba a cikin shi wanda zai bada bashin sai ya karbo na a matsayin jingina an gane ko lafazin makbuga shi ya karba wanda tastasiquna biha za ku karfafa wannan mu'amala ta rance ko bashin nan da aka yi ka samu natsuwa kamar yadda ainihin wato ya zo a cikin sunna halal ne yin jingina hadisi ya tabbata hadisin na Aisha wanda Imam Bukhari ya fitar da Imam Muslim na Aisha take cewa ishtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min yahudiyyin ta'amin bi nasi'a annabi ya sayi wani abinci a hannun ba yahudi zuwa wani lokaci da zai bashi lafazin nasi'a shine da jinkiri lokaci kaza ma'ana bashi fa qafu dir'an rahanan tace sai annabi ya ba ba yahudan nan wato silkensa a matsayin jingina kuma wannan silken yana hannun ba yahuda nan har sanda annabi ya rasu ba duniya ba karbo ba annabi ya rasu ba kai gama biyan bashi ba abin a karbo shi Allah ya kara wa annabi daraja yace maqbuda wanda shi zai karba fa amina ba'dukum ba'dan amma idan sashen ku ya amince da sashen ba tsakani na da wani kai tsakaninmu da kai dan na baka rance sai mun rubuta ko haka bane na amince maka kai ma kuma amintacce na ne kaga Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashe ya amince wa sashi wanda za a yi wannan mu'amala ai adda'in wal madin da ne bayar da bashin da wanda za a ba bashin to ubangiji ta ala ce fal yu'addi alladhi tumina amanata wanda aka bashi wannan amana aka aminta da shi aka bashi wannan bashi to ya bayar da wannan bashin yadda aka yi alkawari da shi wa yattaqillaha rabbahu yaji tsoron ubangijinsa kar ya ci amana domin wanda ya baka bashin ya aminta da kai bai rubuta ba bai ce a kawo shaidu ba to kai kuma ka ji tsoron Allah ka rike masa amana ka biya wannan bashin ko ka ba ko kuma bai karbi wannan ma jingina a cikin gaba ba rubutu ba jingina ba komai ka ji tsoron Allah wala yattaqillaha rabbahu fi ada'ihi ka ji tsoron Allah wajen biyan bashin wala taktumu shahada kar ku koye shaida idan aka kira ku ku zo ku ba da shaida lokacin da aka yi irin wannan man yaktumha wanda ya boye wannan shaida ya sani fa innahu asimun qalbuhu ma'ana qalbuhu atim zuciyarsa ce ta zunubi kai tsatsa domin zuciya aka kira saboda ita ce sarkin dukkan gabobi kamar yadda annabi ya fara cewa inda jasadi mudgha idza salahat salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu daga lokacin da zuciya ta lalace ita ce take yadda ai an bada bashin ita ce kuma za ta kisa cewa baka yadda ba karkacin ya bashin ka ce ba ai ba to shi yasa aka ce asimun qalbuhu zuciyarsa ta zamanto mai tsatsa mai laifi ubangiji ta'ala yake cewa wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa la yakfa alaihi shay babu abin da yake koyuwa a gare shi sai Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi an أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ubangiji ta'ala ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ard da abin da ke cikin ƙasa lillahi dukan Allah milkan wa khalqan wa abidan da halitta da mallaka da bai da bauta dukkan mu na Allah ne la yakfa alaihi shay babu abin da yake boyuwa ga Allah an ilmihi kuma ya sani Ba in tubudu idan kuka bayyana da ma fi abin da ke cikin zukatanku min as na muni wal azmi alaihi da yunkurin da kuka yi na ku kibiyan wannan bashin ku ki zuwa ku bada shaida akai a baitum ala ash-shahadati ala haqiqati ya kuka saka wani abu mummuna na bayar da shaida a bisa haqiqarsa ko tukbuhu ko kuma kuka boye abun ko kun bayyana ko kun boye ma'anar shi shine tusirruhu fa addaytum ash-shahada kama yanbaghi kuka zo kuka ba da shaidar kamar yadda ya dace to yuhasibukum bihillah wallahi da shi Allah zai muku hisabi kun yi gaskiya kan shaidar abu fi gaskiyan ba yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi alama a kaifin min al-azmi wal i'tiqad al-jazim a bisa abin da kuka ɓoye a cikin zukatan nan domin Allah ya sani fa yaghfiru liman yasha Allah yana gafarta ma wanda ya yake al-maghfiratu lahu gafara daga gare shi wa yu'adhibu man yasha yana kuma azabtar da wanda ya so shi ma ta'adibuhu wa sababuhu adam al-imtithali awamirihi dalilin da yasa Allah zai masa azaba kin bin umarninsa subhanahu wa ta'ala wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai wa minhu muhasabatukum daga cikin ikon ta shine ya muku hisabi wa jazaukum ya muku ya muku sakamako dan gane ko malam ya ce wa fihi tahdidul liman yaktumu shahada anan gurin akwai jan kunne akan wanda yake boye shaida aw huwa min babit ta'lil ma harrama Allah ko kuma tana magana akan babun halatta abinda Allah ya haramta walidhalika aqafa ash-shahadati az-zur shi yasa ma ya biyo da magana shaidar zur ta ƙarya ala ibadatil awtani wajen bautar gumaka lokacin da yake bayani a cikin suratul hajj yace fajtanibu ar-rijsa min al-awtani sai ce wajtanibu qawla zur Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mu آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 wal suma su ma mummunai sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun dukkanin su gabaki daya da ainihin wato annabi da mummunan amala billahi duka sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikunsa wa kutubihi sun yi imani da littattafansa bil jam'i wa qur'a bil ifrad kamar yadda yazo a wata riwaya wa rusuli haka sun yi imani da duka sauran manzanni da ubangiji ta ala ya aiko da ma abin da suke cewa su mummunai la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma raba ko bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah dukkanin su mun yi imani da su gaba daya mana ba sa cewa sun yi imani da wannan annabin ba su yi imani da wannan annabin ba irin yadda ainihin wato yahudu da nasara suka yi sun yi imani da wasu ba su imani da wasu ba min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadi'ihi wa yaquluna sami'na وعصينا واسمع غير مسمعين ورائنا ليلا بألسنتهم وطعنا في الدين أزوى قرشي لكم إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل, أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق وهو الحق مصدقا لما معه هذا في إيماني دون بانغاري بس إيماني دون بانغاري با to su mummunai ba sa yin haka suna imani da Allah gabaki ɗaya da kuma manzanninsa gabaki ɗaya ba sa bambanta tsakaninsu wa ƙalu suka ce sami'ina mun ji ai ma umirna bihi abinda aka ba mu umarni mun ji zamu aiki sama a kabul wato saurare na karba da aiki da abin wa a mun yi da'a mun yi biyayya ba su faɗa irin yadda yahudawa da nasara suka faɗa suka ce sami'ina wa asaina ba ƙalu suka ce gufranaka ya Allah ka gafarta mana rabbana wa ilaikal masir ya ubangiji kuma mu tana gare ka duk abin da muka yi na kure ka yafe mana la nukallifu Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya daura ma kowace rai sai abin da zaka iya ma'ana ma kallafa Allah nafsan illa wus'aha ma'ana Allah bai daura ma wata rai ba sai dama abin da zaka iya Allah ya ce kai sallah kai azumi kai zakka kai hajji dai Allah ya san zaka iya ne sai Allah ya ce kai abu an fahimta yace illa ma tafa'ahu qudratuha sai abin da ikon take iyawa na rai laha ma kasabat ita wannan ran tana da abin da ta aikata na alheri ai min alkhairi ai thawabuhu ahma qalla dukkan dancin aikin lada tana da wannan lada wa alaiha sannan akan wannan ran dai maktasabat na zunubin abin da ta aikata in zunubi ta aikata akwai shi akan ta shi ma yadda take da ladan haka za ta samu zunubin min sharri wa wizrihi Allah ya ce rabbana daga ciki suka ce ya ubangijin mu la inna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu idan mun yi mantuwa wani abu da muka aikata bisa mantuwa shine kakkai mana hukuma au akwana ko kuma muka yi kuskure hadisi ya tabbata cikin sunan ibnu majah da ibnu hibban hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi an ummati al-khata wal nisyan an tauke wa al'ummata ta kuskure in suke abu akan kuskure ko kuma suke akan mantuwa wa mastukrihu alaihi da abinda aka takura wa mutum aka ce sai yayi ba shi yake son yin ba ba a kama ka da wannan zulubin gaba daya imamu al-hakim yace hadisi ne wanda yake sahihi to shine wannan addu'a sai hadisi ma da annabi yake cewa duk da annabi ya karanta wannan aya sanda aka saukar da waɗannan surori duka Allah ta'ala ce an amsa an amsa an amsa Allah baya kama mu da irin waɗannan kurakurai Allah yace rabbana la tahmil alaina wa la tahmil alaina isran ya Allah kar ka daura mana wani abin da yake ba za mu iya daukar sa ba ma amaltahu ala alladhina min qablina kamar irin yadda ka daura mu waɗanda ci gabanin mu nan ba tuhumar Allah bane wai ya daura mu wasu wanda za su iya ba a'a mana duk abin da zaka daura mana Allah ka sa za mu iya daukar sa ba irin yadda aka daura mu wasu kafin mu suka ki dauka ba an gane wannan ko su an na rufin banu Isra'ila na cewa duk wanda ya kashe rai in dai zai tuba sai ya je ya yi wuri kaza kafin a karɓi tubarsa sai ya je baitul maqdis amma ka gan mu nan za a biya mene za a biya diya idan ma an yafe maka diyan to haƙƙin ran kuma yana nan Allah ya ce sai kai azumi ko ba ka bane duk cikin sauki ne kuma duka dan adam zai yi ubangiji ta ala ya ce rabbana wala ta'amil alaina haka ne rabbana wala tu'amilna ma la taqata lana bihi ya Allah kanka dora mana abin da ba mu da iko ba mu da karfi akan sa ba za mu iya ba mu da takalifi wal bala na nauyi da kuma bala'o'i jarabawa wa'fu anna ya Allah ka yafe mana aikin zunuba na ma'ana ka kankare mana zunubanmu wanda kirla na ka gafarta mana warhamna kai mana rahama a cikin waɗannan ababe da za mu aikata ya sannan ɗanta maulana sai ne majalishin al'amarinmu fansurna alal da kafirina ya Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda ci kafirai wannan aya ta ƙarshen suratul baqara guda biyun nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayoyin nan guda biyu duk mutumin da ya karanta su a cikin dare sun ishe shi ma'ana sun ishe shi daga qiyamul layl sun ishe shi daga abin da zai nemi tsari da shi sun ishe shi ba akan komai malamai sun yi maganganu da yawa lokaci ya riga ya mana halinsa ba za mu yi bayani mai fadi akan sa ba muna fata ubangiji ta ala ya bamu ladan abin da makaranta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah